A daren Alhamis ɗin nan da ta gabata ne, dokar hana babura masu ƙafa uku ta fara aiki a jihar Kano, kuma dai gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin inganta tsaron jihar nan, duba da irin ƙalubalen tsaron da ke tinkarowa. A don haka ne sakataren haɗakar ƙungiyoyin babura masu ƙafa uku ta jihar Kano, Alhaji Ashiru Sallau Gabari, ya magantu a madadin ƙungiyar tasu. ga matakin gwamnatin kano na hana hawa a daidai sahu daga goma na dare zuwa shida na safe me za ku tofa matsayinku na iyayen wannan harka a kano to alhamdulillah kamar yadda ka muka samu sanarwa daga hukuma duk baki ɗaya mu 'ya'ya ne mu na hukuma kuma masu biyayya masu ƙoƙarin jin abin da hukuma ta ce akan sana'ar mu akan ƴaƴan mu direbobin adaidaita sau mm. an yi magana ce akan harka ta tsaro sakamakon wasu matsaloli da suke ta faruwa akan wannan sana'a ta mu to kaga duk abin da hukuma ta ce akan harkar tsaro mm. illa iyaka mu bi mu taimaka mu bada gudunmawa domin haka ce harkar tsaro abu ne wanda ba mu kadai ya shafa ba mm. al'ummar gari gabaki ɗaya i shafa rawuka dukiya lafiyoyinmu so da kaga dole ne mu yi goyon baya ko mu nuna sha'awa wanda mu ba mu taɓa samun kanmu akan irin wannan ɗabi'a ko kuma hali ko yanayi a cikin wannan sana'a ta mu ba duba da tun daɗewa mun ji ina ta faruwa a wasu jihohi kaga dole mu karɓa abin nan kuma mu yi addu'a kuma mu haƙurƙurtar da al'ummar da abin ya shafa Domin ba mu kaɗai ne kaɗan wannan al'amari ya shafa ba duba da dai kawai yanayi na harkoki akwai ma'aikata akwai baƙi da suke shigowa mun nemi alfarmar gwamnati ta ƙara ko da awa guda ne mm. akan karfe goma nan da aka nema cewar mu dakatar da aikace aikacen mu kan wannan sana'a a nasa bangaren darakta janar na ƙungiyar samari masu kishin jihar kano kiyafiyaf gwani yusuf isyaka rabiu ya ce matakin gwamnatin ya yi daidai gaskiya wannan dokar na mai goyon bayanta tunda doka ce da ta duba matsaloli da yawa da suke da al'umma hmm. wanda ya kamata dama gwamnati daga lokaci zuwa lokaci ya kuma tana su bude kan waɗannan gyararraki hmm. a cikin harkar tsaro wanda su iya taimakawa hmm. tunda kaga yawanci in dai ba abin na larura ba da karfe goma nan ya kamata duk wani mutum da kirki a ce na gida tunda yawancin wata bayan goma nan dai ba gurin ba ɗana za a cika ba sai ka ga abin ba ba shi da amfani idan dai abin da ya kama da zuwa makaranta ne ko zuwa wurin aiki ko zuwa ziyara ko zuwa abin nan na alheri za ka yi ya kamata a ce an koma gida a wannan lokacin amma bayan goma nan to a nan da kuma matsaloli suke faruwa da yawa na yambace yambace da kuma dogon da ba irin dai bangaren shi ne na san gwamnati za ta duba ta ga abin da zai kasance na larura idan ta kasance a tsakanin kamar wajen haihuwa in ta taso ko rashin lafiya ko abu na emergency mm. na gaggawa ke na gaggawa mm. idan na san al'umma ba za su san da suke baka juran su ba don a ce unguwa bayan karfe goma ko mace ta haihu mm. ah, kuma ah, matsayin mu na musulmai masu san juna bai kamata a ce an rasa mutum makoci da bai dauke ta dauke ta asibiti ba a nasa bangaren shugaban kungiyar mu haɗu mu gyara ta jihar Kano Alhaji Sanusi Balarabe yana da ta cewa a kan wannan batu doka ta yi kuma wanda suka yi wani tunani magana gaskiya sun yi lissafi da abubuwan da yake kai da kawowa mm. suka ba mai girma gwamna shara aiwatar da wannan doka to aikin da muke so kenan daman a dinga yi na irin abubuwa da su tsaftace al'amura mm. a magana gaskiya wannan ya dai sawu ana amfani da su wajen aikata ba daidai ba mm. wanda kai sanin kanka ne duk mutum da aka je yanzu a garin na yawanci an ya bata ko an sace ko an yi wa fashi za ka je a dai sawu ne to lokacin goma dare ya kafa ta ɗauki mm. da haka wannan doka wallahi ta yi mana daidai ta daɗi amma ya kamata kuma al'umma san cewa ba a hana su su je su ci rayuka ba mm. kamar kai mace asibiti ko mara lafiya asibiti mm. wannan duk za su yi ba tare da wata matsala ba kawai su ɗauka dai su fita su haya ne su ɗauka su da shi ne aka hana su da haka wannan doka ta yi daidai domin a zauna lafiya Tuni dai matuƙa baburan suka yi wa gwamnati ɗa'a akan wannan doka, duk da wasu na cewa an takurawa rayuwarsu, wasu kuma sun ce gwamnatin ta yi musu daidai. Rahoton jihar Kanan kenan, Bashir Ahmad Gasau, Bakandamiya TV.